This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Awo Sharif ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 28 ga watan Disamba shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku. Salamun BOA wai dan Allah ko manyan tekuna nawa ne ke da kwai a doron duniyar nan? Sai a biyo mu domin jin amsa da ma sauran amsoshin tambayoyi da shirin zai amsa. Muna kuma tafe da shirin zauren VOA inda a wannan makon shirin zai ɗora ne daga inda ya tsaya a makon jiya kan batun yadda ake kasafin kuɗi da kuma yawan ciye-ciyen bashi da gwamnatocin ƙasashe ke yi. Yanzu abin mamaki da za a tsara baiwar da Allah ma Najeriya wallahi bai kamata a ce muna cikin cin bashi. Sai a kasance da mu a cikin shirin to amma da farko ga labaran duniya. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. jami'an hukumar lafiya ta duniya who sun faɗa yau asabar cewa wani farmakin sojin isra'ila da ya auna mayakan hamas ya yi sanadin lalata wani asibiti a arewacin gaza sannan an tsare shugaban asibitin farmakin da aka kai wa asibitin kamal adwan ya yi sanadiyar lalacewarta ramarin da ya daɗa haifar da rauni a bangaren matsalar kiwon lafiya a gaza a cewar jami'an lafiyar yankin falasdino who ta ce ma'aikatan lafiya 60 da marasa lafiya da marasa lafiya 25 suna kwance rai kwakwai mutu kwakwai har da wasu waɗanda aka sanya a kan na'urorin taimakawa da numfashi waɗanda suka ci gaba da kasancewa asibitin. Sojojin Isra'ila sun ce sun kakao makaman mizal ɗin da ya ta harba da sanyin safiyar yau Asabar wuni ɗaya bayan da aka kai wasu sabbin hare-haren sama babban birnin ƙasar sana'a da ke ƙarƙashin ikon mayakan hufi sojojin isra'ila sun ce an ji tashin kararrawa a yankunan jerusalem a yau asabar yayin da aka kakkaɓo wani mizal da yemen da aka harbo daga yemen gabanin ya sa yankin isra'ila wuni ɗaya kafin nan an kai wasu sabbin hare-haren sama sana'a wanda 'yan tawayen hufi suka ɗora alhakin faruwarsa a kan amurka da birtaniya duk da cewa har yanzu ba a tabbatar da wanda ya kai harin ba isra'ila amurka da birtaniya ba su fitar da wata sanarwa a game da harin ba kaso mai yawa na yankin yemen a ƙarƙashin ikon huti da ke samun goyon bayan iran tun bayan kwace ikon birnin ƙasar sana'a sannan ta kifar da gwamnatin ƙasar a 2014 Ukraine ta faɗa yau Asabar cewa ta auna wani wurin ajiya da gyaran makaman shahid masu cin dogon zango a yankin Oriol a Rasha. Sannan ta ƙara da cewa harin ya rage tasirin Rasha na kai gagarumin farmakin jirage marasa matuƙa. da jami'an Ukraine suka rubuta cikin wata sanarwar da suka kafa a shafin Telegram kenan a game da farmakin da dakarun sojin saman Ukraine suka kai rasha ranar Alhamis. har yanzu moscow ba ta ce uffan ba a game da farmakin rasha tana yawan kaiwa ukraine farmakin makaman misal da na jirage marasa matuka tsawon watanni 34 da ta fara mamayarta cikin 'yan watannin da suka gabata rasha ta yi taɓarun wutan jirage marasa matuka da dama a ukraine da nufin lalata na'urorinta wannan shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tawagar ta tashi da safiyar yau abin abinda majiya ta faɗawa afp kenan ba tare da wani bayani akan yadda za su kai ziyarar ba bisa dalilan tsaro wannan ita ce ziyarar farko da jam'iyyar za ta kai cikin shekaru goma taron ƙarshe da jam'iyyar dem da a baya aka santa da hdp sun gana da okalan a watan afrilun 2014 a ranar juma'a gwamnatin ta amince da bukatar dem na kaiwa wakalan ziyara wanda ya kafa jam'iyyar kurdistan workers party ko kuma pkk a takaice kimanin shekaru hamsin wato rabin karni guda sannan wanda yake zaune a gidan kaso tun 1999 kimanin 'yan siriya 31 sun koma gidajensu bayan da aka bayan hamɓarar da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar ta siriya bashar al-assad a farkon watan nan a cewar ministan cikin gidan turkiya jiya juma'a turkiya ta kasance matsugunin 'yan siriya akalla miliyan uku inda suke neman masu neman mafaka bayan da suka arce daga kasar ta siriya da yaƙi ya barke a 2011 kifar da gwamnatin assad da aka yi a baya-bayan nan ya baiwa 'yan siriya masu neman mafaka a turkiya da wasu wurare kwarin gwiwar komawa gida komawar 'yan siriya masu gudun hijira na zuwa ne bayan da bayan da kasar turkiya ta ce za ta duba yiwuwar samarwa siriya wutar lantarki sannan za ta taimaka mata wajen inganta na'urorinta na makamashi abinda aka ambato ministan ya faɗa kenan a ranar juma'a aisha ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirye na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayoyi kan tarihin tsohon shugaban ƙungiyar Hezbollah marigayi Hassan Nasarallah wanda Isra'ila ta yi wa kisan gilla. Mai tambaya kamar yadda aka sani shine Sanusi Maɗatai da magaran a jamhuriyar Nijar. Za kuma a ji kashi na ɗaya na tambaya mai cewa, Salamun BOA wai dan allah ko manyan tekuna na wanne ke da kwai a doron duniyar nan kuma wanne ne ya fi girma wanne ne na biye da shi sannan a waɗanne ƙasashe suke mai tambaya har ila yau dai shine sanusi maɗatai da magara to bari mu fara da kashi na biyu na ansar tambaya kan tarihin marigayi hassan nasarallah idan malam sanusi madatai da magara jamhuriyar nijar na saurare ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilin ashiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado ya samo daga dr mahadi abba malami a jami'ar modubu adama da ke jihar adamawa najeriya wanda ya ci gaba da cewa to shi hassan nasarallah wurin tafiyar wannan hezbollah ya gina ta ne da aƙidar su zama masu zaman kansu da kuma ƙasarsu. ba za su yarda wa'yansu mutane su zo daga waje suna jagorancin kasar kuma suna ingiza wa'yansu suna fada a cikin ƙasarsu ba to wannan ya taimake shi ya kafa satellite television na hezbollah ya kuma gina makarantu da dama inda suke karanta da mutane wannan aƙida da suke bukata na hezbollah a cikin kasar su har ma da sauran kasashe na waje yawa to eh, dakta wani tambaya da mai sauraro zai so yi shi ne? su hezbollah ta ina suke samun taimako ko ko tallafin kuɗi da suke gudanar da abubuwansu. musamman gurin ah, yanayin gudanar da sojoji da gudanar da yaƙi da waya da sauransu ta ina suke samun tallafi. Abin da ya taimaka wa Hezbollah tafiyarsu da kuma Nasarallah gaba ɗaya wato ƙasar Iran. Ƙasar Iran wanda jagorancinta yana ƙarƙashin 'yan shi'a su suke taimaka wa Hezbollah da kuɗaɗe da suke buƙata da kuma jagorancin ilimin da suke buƙata har ma da sojojin da suka taya su wurin tirenin yaransu to wannan duk yana zuwa ne daga ƙasar Iran. wanda take ah, jagoranci karkashin shi'a suke bukatan yada addinin shi'a kuma ko kuma aƙidun shi'a a duniya gaba ɗaya to hassan nasarallah ɗaya daga cikin su wanda ita iran ta samu tun da safe tun yana yaro ya zo karatu a wurin aka koya masa irin waɗannan abubuwan ya koma ƙasarsa kuma ya ɗabbaka su ya yi jagoranci mai kyau har Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa a wannan. In ka duba tarihin ita Hezbollah tun da aka kafa ta duk manyanta kashe su aka yi Isra'ila ne kuma ta kashe su. Na farkon su shine muka ce Abbas al-Musawi wanda isra'ila ta kashe shi a 1992 bayan mutuwansa shi kuma nasarallah hassan nasarallah ya yi jagoranci shekaru da dama shekaru talatin da biyu allah ya masa rasuwa shi ma wata biyu da suka wuce shi ma isra'ila ta kashe shi a wani kai wuta da ya kai headquarter nata a cikin beirut sannan akwai dan uwansa da ake tsammanin ko zai yi mai gurbinsa shi ma daga baya bayan kwana biyu aka gane shi ma an kashe shi a wannan tafiya yanzu shi sabon jagoran wato na'im kasim shi yake jagoranta hezbollah kamar yadda na gaya muku hezbollah an yi ta ne kamar jam'iyya ko kuma jam'iyya ne su a tunanin su amma fa kasashe da dama na duniya ba su yarda da ita akan jam'iyya bane suna kiranta suna ganin ta akan kungiyar ta'addanci ne amma cikin kasar inda suke da shi'a mafi rinjaye to sun ɗauke ta a jam'iyya ne kuma ana yin zaɓe tana cin zaɓe tana samun mulki ita ƙasar lebanon akwai is a very complex place ba za ka gane ina gwamnati take ba suna da gwamnati ne daban-daban kan jagorancin addini secretarian akwai kiristoci akwai kuma sunni akwai kuma su shi'a to dukansu su, su ne suka hada karfi da karfe suka samu gwamnati amma a wani lokaci a cikin tarihin hezbollah karkashin hassan nasarallah suna da sojojinsu na wannan jam'iyyar kuma hezbollah wanda ya fi ƙarfin sojan ita lebanon gaba ɗaya ƙarfin fada da ƙarfin kayan fada to ka nan zaka ce gwamnati ne cikin gwamnati amma fa in ana magana mutane a majalisa ba su taɓa samun mutum wanda ya kai ashirin a majalisa ba haka to dakta ita ƙasar lebanon ma gaba ɗaya yan majalisu nawa take da su a majalisar su mutane 128 a ita ƙasar lebanon to amma sanin abin da suke yi da kuma jagorancin da suke bukata da kuma jagorancin da suka samu a gargashin Hassan Nasarallah ya ba su suna a duniya gaba daya domin ita Amerika da England su suka kara ba shi suna a duniya domin fada da suke yi da ita Hezbollah da kuma jagorancin gargashin Hassan Nasarallah inda suka bibiya ko ta ina suka rufe hanyar da za ta samu kuɗi amma ta ci gaba da samun kuɗi tana yin abin da ta ga dama a cikin ƙasarta har Allah ya kawo ƙarshen shi Hassan Nasarallah ina fata mai tambaya ya gamsu da wannan wannan bayanin da muka bashi. To sai kuma kashi na farko na ansar tambaya kan tekuna. Idan mai tambayar na saurare ga kashi na farko na ansar da wakilin ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga dr tumba kwabi malami a kwalejin horas da malamai ta yola adamawa najeriya wanda ya ce a haka da muke da shi dai bincike ya nuna malam lado cewa muna da manya-manyan tekuna guda biyar. Mafi babba cikin tekuna nan wato wanda ya maimaye fili da yawa shine wanda ake kira Pacific Ocean kenan mala ado. Wana Pacific Ocean na ya maimaye wurare daban-daban. Edita eh, eh, eh, kamar ina da ina yake da iyaka misali a arewacin duniya kamar yadda ka faɗi. Yana iyaka da Arctic Ocean a arewacin duniya duka a Northern Hemisphere kenan. Tana kuma iyaka da Antarctic Ocean a can Southern Hemisphere kenan. amma a yamanci duniya ta maimaye wuraren australia asia da ire-irensu haka kuma ta waje gabaci duniya a gabas kenan ta maimaye wurare waje amerika da ire-irensu wannan teku pacific de lado da matambayi ta maimaye fili kusa 168 da ɗari bakwai da ashirin da uku square kilometer ta maimaye kenan shine mafi babba a cikin duk tekuna na duniya duka wanda kuma zurfinta tana nan daban-daban a a wuraren da ya maimaye amma a haka ɗin da duk inda ya maimaye inda ya fi zurfi shine ake kira da mariana trench shi zurfin a wurin ya kai mita dubu goma da ɗari tara da ashirin da tara zurfinta kenan shine mafi zurfi cikin wa'yansu wurare wanda shi wannan tekun ta maimaye kenan alhaji alado da matambayi na biyu kuma shine teku atlantic wanda ake kira da atlantic ocean a to data wancan na farko kenan to ita kuma wannan na biyun kuma ina da ina ta mamaye ita kuma sa'annan kuma da eh, zurfinta ita kuma eh, nawa matakin zurfinta yake misali. Wannan tekun dai ta maimaye eh, Amerika ta arewacin Amerika da Kudanci Amerika wato North and South America kenan. Duk a cikin yamanci duniya su ne wannan tekun ta maimaye su a gabanci duniya kuma ta maimaye asia da afirka a afirka shine ya kama daga west africa duka suna atlantic ocean har zuwa wayansu wurare na East Africa su gefe Kamaru har ƙasa kusa da South Africa sai an can ya maimaye haka wannan a Atlantic Ocean take. Ita kuma ta maimaye wuri wanda ya kai square kilomita dubu tamanin da biyar da ɗari da talatin da uku. Zurfinta kuma malalado da matambayi yan bambanta bisa wurare daban-daban da wannan teku hukunta mamaye amma ɗaya daga cikin mafi zurfi a ciki inda ya mamaye shine bangare na puerto rico wanda zurfin tekun ya kai dubu takwas da dari takwas da tamanin mita kenan malam ado da matambayi sai kuma a haka ɗin da nake magana ɗin ya kan samu wa'yansu wurare da makusanci da wannan da zurfi sai kuma zuwa wato na uku tekun da ya fi da ya yake a duniya shine wanda ake kira Indian Ocean wato teku ne wanda ta gefe bangaren India. Haka ne dakta wato wannan shine na mun gama da na biyu za mu shiga na uku kenan. To shi kuma na uku wanda yake bangaren India eh, dakta menene zurfin sa menene kuma girman sa kuma da ina da ina yake da iyaka a fadin duniya. Wannan tekun Malam Lado da matambayi ya maimaye kasashen Eurasia ta arewacin duniya, Australia ta gabaci duniya, eh, afirka har yanzu ta yamanci duniya wato indian ocean nan ya kama daga somalia a afirka ya gangara har kenya har kasa ya bi eh, afirka ta kudu ta bangare inda su mozambique da ire-irensu suke musamman wannan ƙasan da ake kira afirka madagascar tana tsakiyar teku india ne wannan tekun kuma ta maimaye fili ne wanda ya kai dubu saba'in da ɗari biyar da sittin square kilometer kenan alhaji lado sai kuma zurfin tana kamar shawura wurare tekuna din a wurare daban-daban zurfin ta bambanta amma wanda ya fi zurfi a wuraren da ya maimaye shi ne inda ake kira da maitina to zurfin a wurin eh, alhaji lado dubu takwas da arba'in da bakwai mita kenan haka inda shi wannan tekun ta kasance na uku a cikin tekuna duniya duniya kenan. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan tekuna da kuma wasu tambayoyin. yanzu a madadin masu an samu na tambayoyin dr mahadi abba malami a jami'ar modubu adama da ke jihar adamawa najeriya da dr tumba kwami malami a kwalejin horas da malamai ta yola adamawa najeriya da wakilinmu a shiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado da mu da injiniyan mu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasu An gaida Ibrahim Garba sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Masu haro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ga Madina da shirin zauren VOA. shigowa zauren VOA. A makon da ya gabata, ɗan malikin Kebbi Musa Abubakar ne yake bayanin irin abubuwan da ya san ana yi da kasafin kuɗi, da yadda bashi bai cika tasiri ba a mulkin ƙasar. Sai lokaci ya yi mana halinsa. A yanzu za mu tashi ne a inda ɗan malikin Kebbi Musa Abubakar zai ci gaba da bayani kan yadda ake kashe kuɗaɗen Najeriya. Ɗan maliki gare ka. Yanzu abin mamaki zan ce ƙasashe na duniya Najeriya tana cikin ƙasar da Allah ya babbar baiwa da za a tsara baiwar da Allah ya ma Najeriya wallahi bai kamata a ci muna cikin cin bashi amma saboda mun samu shugabanni wayanda suke ba tsoron Allah duke ce kansu ba wai suna son al'ummar su bane ai bashin da ake ci ina aka yi da ayyukan yanzu kamar yadda yayi magana ana son a ce Najeriya akwai tituna ana son Najeriya akwai wuta ana son akwai ruwan sha ana son akwai tsaro to wanne a akwai in don shi ake cin bashi akan me aka ci ni gaskiya abin da dauka kawai ina roko ga shugabanninmu don Allah su koma ga Allah su dubi bayan Allah su yi ma al'umma ƙasar nan adalci wallahi akwai arziki cikin Najeriya da bai kamata a samu cikin cin bashi ba kuma kamar yadda aka ce shugaban ƙasa Obasanjo da ya zo ai yi wani faɓasa kwarai da gaske aka zo an iske bashin ya bi hanyoyi aka saukar da bashin aka yafe wasu kuɗaɗe amma a ce yanzu kullum abe taso a ce mun ci bashi yanzu misali an zo an ce dole sai an cire tallafin mai dole ne an samu 'yan ƙasa cikin masifa wadda suke ba a taba shiga cikin irin ta ba duk wanda ke ƙasar nan ya sani to an zo kuma ga tallafin kuma ba 'yan ƙasa ba samu komai ba kuma a ce an sake ciwo bashi kuma yana son in ƙara faɗa ma mutanen najeriya ɗan majalisa kai hakuri. da masanin tattalin arziki jama'a ku yi hakuri duk wanda ke cikin bashi baya da kanshi kada mu zama bayi kada a maishe mu bayi saboda mutanen da ke bada bashin nan suna da bukatun su fa kuma za su kai su nemi bukatun su akan bashin nan sai bukatun sun biya so kuma an ciyo bashin nan dan yan kasa an laka ma yan kasa duk yan kasa na da haƙƙi da wannan bashin da aka ci ni dai gaskiya ban ga dalilin da za mu zama cikin kasa wai ta uku a duniya a cewa wai cin bashi saboda haka gaskiya ina roƙon shugabanninmu don Allah su dubi Allah su dubi annabi in ma an ciwo bashin to ai ma 'yan ƙasa aikin su gani a ƙasa kan cewa an ciwo bashi. Yau su ma su ji a jikinsu. Honorable, ku ne masu dokoki kuma masu sa ido a yadda ake gudanar da wa'annan kasafin kuɗi da ake kawowa kullum. Shin ba za ku iya ba mahukunta shawara su sauya yadda ake gudanar da kasafin kuɗin ƙasar nan ba misali ku ce a'a kasafi mai rara ko mara rara ba ku iya ba da wannan shawarar? Akwai dama kwarai da gaske ta ba da wannan shawarar amma kafin in kai ga wannan sai ya kamata in jawo hankalin mutane kuma su sani cewa a yadda ƙasar take tafiya yanzu idan muka ɗauki shekarun baya hadda lokacin da ita wannan gwamnatin ta shigo kasafin kuɗin da ya gabata za mu ga cewa adadin kuɗaɗen da ake ciwo bashi domin financing budget ko kuma domin yin kasafin kuɗi ya ragu a wannan shekarai yanzu ana magana cewa za a ciwo bashi na tiriliyan ɗaya da ɗigo bakwai idan kuka ɗauki shekarun baya ko kuma ce shekarar da ta gabata kuɗaɗen da aka ciwo bashi sun linka waɗannan waɗanda aka ciwo yanzu kenan muna sa ran kenan idan aka ci gaba da tafiya a haka zuwa baɗi idan Allah kai mu zai zama ƙasa da tiriliyan ɗaya idan ya zama dole To ina ka samu triliyan ɗari da talatin da da takwas ake cewa su ne bashin Najeriya. Eh wannan ai ya taho ba ai ba rana ɗaya aka cewa bashin ba yauwa ba rana ɗaya bane ba. Ya taho ne tun daga lokacin da aka fara cin bashin har zuwa yanzu an biya wani an ƙara cin wani an biya wani an ƙara cin wani har ya kai ga abin da ya kai. Amma dai yanzu abin da nake so kawai mutane su fahimta shine ita gwamnatin yanzu yadda ake tahiya ta rage kwarai da gaske kan abin da ake ɗauka na bashi domin a finansin budget. Saboda triliyan ɗaya da ɗigo bakwai tsakani da Allah a yadda ƙasar nan take cin bashi a shekarun baya to abin a yaba ne cewa an ɗauki matakai na rage cin bashin kuma muna fatan shekara mai zuwa ya zamanto ƙasa da tiriliyan ɗaya yadda za a wayi gari ma kwata-kwata ba za a iya ciwo bashin ba ko kuma ba za a ciwo bashin ba sai dai amfani da kuɗaɗen da ake samu a nan ƙasai na biyu kamar yadda kika ce shin ita majalisa ba za ta iya ba da shawara ga bangaren zartarwa ba kana ba da shawara ne ana akwai damar da za a ba da shawara amma ya kamata mu amfani da reality figures me ake da kwai a ƙasa domin idan zan ce yau ga yadda za ka yi kaza to ya kamata kuma in maka adalci kai mana bayanin ya kai kake saboda an ce mai daki shi ya san inda ruwa yake zuban mashi bangaren zartar wannan su ne ke da alhakin implementation na policy na ƙasar nan gaba kida. yaya sai sun zo gaban mu sun yi bayanin cewa abin nan da aka ce za a yi na kasafin kuɗi ga inda za a samu kuɗi ga hanyar da ake samun kuɗin ga kuɗaɗen da ake da su a ƙasa ga waɗanda ake tunanin za a samu idan aka baka wannan bayanin kai tun da ba kai ke da haƙƙin aiwatar da policy din ba ba yadda za ka yi dole ka amince muna da namu expert din da suke mana interpretation na abin da bamu fahimta ba based on abin da suka gaya mana za mu rely akan shi mu yanke hukunci a wani lokaci ba sai ka bada shawara ba hukunci za ka yi ka ce a'a ba mu yadda da kaza ba majalisa ta kai inda tana da karfi kuma kundin tsarin mulkin ya bata damar da cewa akwai abin da ba shawara za ta bada ba hukunci za ta yanke cewa ba mu yadda a yi kaza ba kuma ba za a yi ba in an yi kuma an karya doka kuma za mu yi hukunci saboda abin da ke akwai akwai hukunci a tattare da shi. To honorable kun yi hukunci cewa kasafin kuɗin bara ba za a gama kashewa ba sai watan goma sha biyu mai gabatowa. To a yaushe za a fara kashe kasafin kuɗin bana na 2024? Gwamnatin tsohon shugaban ƙasa jihar Muhammadu Buhari ta zo da tsari na one year budget cycle da ake cewa from January to December. Mm. wanda kuma wannan shi ne abin da ƙasa ya kamata ɗauri a kan shi ya zamanto duk abin da za a san cewa na wannan shekarar ne na wannan shekarar daga januari zuwa disamba a lokacin da ina kakakin majalisa a jihar katsina mun iske jihar katsina tana gabatar da kasafin kuɗi irin ban zan ce ba kai ba gindi ba amma dai da muka zo mun daidaita mun mai da shi januari Disamba wanda har yanzu haka ake ta To ita ma wannan gwamnatin da ta zo haka take. Wannan karan da aka zo sai aka samu cewa an kawo abin da ake ce supplementary budget. Ma'ana wani kasafin kuɗin cikin kasafin kuɗi na shekara da ake da shi saboda me dan ayi wasu ayyukan waɗanda babu su a cikin wannan min kasafin kuɗi da ake da shi. To kin ga kenan yanzu muna da kasafin kuɗi da yake da shi a hannu na 2023 sannan an zo da supplementary budget kuma. Eh, sannan kuma ga 2024 dukkan su doka ce ta ba da dama a yi su. Don haka na 23 ya ƙare ko kuma ce an ce zai kare zuwa Disamba. Na supplementary shi ma ya kare daga nan zuwa Disamba din. Na 2024 shine yanzu ba a kawo kasafin kuɗi na 2025 ba. Idan aka kawo shi yanzu majalisa za ta zauna ta yi mashi filla kamar yadda aka saba. Ta amince da shi. Lokacin da duk za a yi wannan process din aikin kin ga wata sabuwar shekara ce ta kama ba za a samu wata gaba kwana ɗaya da za a ce babu kasafin kuɗi ba. Don haka aka ba da dama ya kai daga nan har zuwa Disamba. Shi kuma 2024 sai ya ɗauka ya shiga ciki daga nan zuwa farkon kwata na 2025 daga nan gurin ana iya silin a ce a ci gaba da 2025 kamar yadda doka doka ta tanada na cewa daga Januwari zuwa Disamba wannan shine hikima kashe kasafin kuɗi cikin kasafin kuɗi ba sai dai a ɗiban mata lokaci dole sai dai a samu time frame wannan zai fara daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza wannan zai fara daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza wannan shine abin da ake yi idan aka kawo da kasafin kuɗi to bari zo ga masanin tattalin arziki ganin cewa ku ne kuka san yadda ake kasafta wa'annan kuɗaɗe na shekara 2024 nan da ba a riga an fara ba za a iya kashe kasafin kuɗin triliyan 25 a cikin watanni uku Aja Madina tun shigowar gwamnatin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari mun zauna a zauren BOA kafin ya kai wannan girman muka yi masa matashiya abin da ya kamata a yi na tattalin arzikin kasa. Kuma a wannan lokaci bashin da ake bin kasan a dala, dala biliyan goma ne. Yanzu kuma ya kai dala biliyan tamanin da wani abu. To abin da nake so ki sani kuma idan kuka yi mana adalci muna bin abin datsan-datsan kuma muna iya yin kiyayewa mu kiyaye haƙƙin gwamnati mu kiyaye haƙƙin mutane saboda shi wannan abin da ake ce ma tattalin arzikin ƙasa kaman abin da ake ce ma cin abinci ne kowa na cin abinci amma kowa da akwai wanda yake ci kuma ba za ka iya ci kowa da abin da yake ci to haka tattalin arzikin nan ina mamakin a ce a cikin ƙasa kasafin kuɗi muna cikin wanda muka ba da shawaran a mai da shi january disamba mun sha gwagwarma cikin lokuta masu tsawo sama da shekara goma sha kuma aka yi haka ɗin to amma akwai wani abu wanda ya zama mai tattala jikin ciwo kuma dole mu fito da shi fili saboda a gyara wato basussukan nan abin da ya faru hajiya dubu biyu da ashirin da uku bayan an cire tallafi a ran sha biyar ga watan bakwai na dubu biyu da ashirin da biyu sai aka zo ba ta yanda za a yi muna ciki wanda muka ce kai kuna tabbatar da cire tallafin nan to apc ba za ta ci mulki ba saboda abin da ke cikinsa yana da girma sannan ni ina cikin wanda muka tsaya tsayin daka in a cire tallafin saboda abubuwan da ya shafi tallafin da irin barnan da ake a ciki da yadda aka hana matatu mu su aiki an dai aka kyautata aka gyara refinery to me maganar tallafi refinery na aiki amma ba a haka ba kuma aka cire to amma ina aka same shi ba daidai ba kasafin dubu biyu da ashirin da uku da bashi a kan shi da gibe a cikin shi mai yawa ba a kai ko ina ba gwamnatin shugaba muhammadu buhari tana gab da tafiya ta ciyo bashi ku kasance tare da mu makon gobe domin jin ci gaban maudu'in namu daga bakin masanin tattalin arziki yusha'u aliyu a yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da fiona wammayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin madina dauda ce ke fatan an yi bukukuwan kirsimati lafiya tare da fatan za a shiga sabuwar shekarar miladiya lafiya amin an gaida madina dauda sai a tara a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin baki daya a nan ne za mu naɗe tabarmar shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau sai da Allah ya kai mu gobe da safe za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai Fiona nan dudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Hawa Sharif ki muku fatan alheri daga nan Washington DC mu kwana lafiya sai da safen ku.